Taron wanda shine makamancinsa na farko da ke haɗa hukumomin tsaron nishar da a ɗaya gefe kasashen Amurka da Faransa na matsayin wani matakin nazarin hanyoyin zartar da shawarwarin da aka tsayar a tantaunawar da ta haɗa shugaba Isu Muhammadu ta wayar telefon da shugaba Donald Trump da Emmanuel Macron da nufin sake ƙarfafa matakan yaƙi da 'yan ta'adda. Alhaji Kallamu Tari shine ministan tsaron ƙasar Nijar. shekaran jiya eh, president na france macron da shugaban amurka sun yi magana da shugaban ƙasa sun da zantutuka na taimako wanda ya kamata a kawo manijar don kokowa da wannan matsalar jiya ma eh, minister da defense ta france ta yi kirana ta ce waɗannan mutane za su zo suna tsaye don su taimaka mana mai maganin matsalawa da ke da kwaikina abin da ya rage mu shirya magana a nan ƙasa tsakanin sojoji don kowa ya san matsayin kowa kowa ya san yake jira ga abokan aikin shi wannan kuma shine yanzu mun kaso mun ba su umarni na irin ayyukan da ya kamata su yi tsakanin su na yadda ya kamata su saki jikin su walala tsakanin su su yi aiki yadda ya kamata hada karfi domin kaddamar da farmakin haɗin gwiwa a fagen fama tsakanin sojojin Nijar da takwarorinsu na Amurka da Faransa na daga cikin sabbin dabarun da ake sa zartar da su a nan gaba kaɗan domin kakkaɓe masu tayar da kayar baya a wannan yanki mun taɓa irin wani aikin tare da su mu yi tafiya ƙasa da su sojojinmu suna ta yi ƙasa tare da nasu ana bada yan ta'adda inda an ka ce akwai su kenan irin wannan ayyukan su ma sai an sake su sai mun sake zamnawa mun yi su kuma mun yi su a lokaci zuwa lokaci don mu kare da yan ta'adda ka san mutane suna cewa yaya kuke da irin haluluka irin waɗannan na kayan aiki na amurkawa na faransoshi sannan ya zama to ana iya bugun kunan kutukale ku rasa kamo wanda ya muku wannan laifi mu waɗannan mutane ba nan suke aiki ba ƙasar mu suke aiki ba wata ƙasa suke yaƙi ba ƙasar mu nan ƙasar mu sojin mu ne ke yaƙi jakadan amurka a nijar ambasada eric p witika ya jaddada cewa gwamnatin amurka za ta ci gaba da tallafa wannan ƙasa a dukkan fannonin da aka saba diplomasiya ayyukan ci gaban ƙasa da tsaro the security and stability étant la condition préalable sannan ya kara da cewa tsaro da kwanciyar hankali wasu abubuwa ne da sai da su ake samun sukunin bayar da kowane irin tallafi sabili kenan za za mu ci gaba da baiwa jami'an tsaron Nijar horo da kayan aiki danganin sun samu ƙwarin gwiwar tunkarar barazanar tsaron da ake fuskanta a yau musamman wacce ƙungiyoyin ta'addanci ke yi wa yankin Sahel. Jamhuriyar Nijar ta fuskanci hare-haren ta'addanci da dama a makon jiya a yankin Tilaberi. Mafi muni shine wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojojinta 29 waɗanda 'yan bindiga suka yi wa kwantan ɓauna a daidai lokacin da wata motar su ta taka nakiya a ƙauyen Balleberi kusa da Tongo Tongo iyaka da Mali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.